A yayin da 'yan Najeriya suka zuba idanu suna jiran fara amfani da kasafin kuɗin shekara ta 2016 Wani ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger, Honorable Bala Faruk Bidda, ya ce a yanzu haka akwai wasu makudan kuɗaɗe da aka raba masu domin su gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunansu. Honorable Bala Faruk wanda yake zantawa da manema labarai Amina ta jihar Niger ya ce da dama daga cikin 'yan Najeriya fa ba su da labarin waɗannan kuɗaɗe a saboda haka ya ce ya zama tilas jama'a su zuba wa wakilansu idanu domin ganin an yi abin da ya dace da waɗannan kuɗaɗe. mamaki mu kamanta adalci da gaskiya wannan shine abin da muke faɗi wannan kuɗin misali kamar biliyan ɗari ɗin da nake magana wannan kuɗin an ce ne a kai constituency da senator uh, district a jaya ma mutane aiki ba kudin da aka ce mu an sa ba mu bane mu sa aljihu da yawa ma mutane ba su mu wata wannan kudin shi za muka ce yanzu da mu mun sani muna ga ma yan Najeriya su bude idon su daram biliyan 100 din su tambayi majalisa ina nasu nawa aka zo nasu sannan me za a yi da shi a tabbata yi wannan aiki da shi in ba a kara biliyan 100 nan za a rarraba ne ko kowane maza ba misali an riga an rarraba yanzu na abin da aka bani ni misa a jihar Neja 1.5 bilaka a jihar Neja 1.5 billion miliyan 500 zone A 500 zone B 500 zone C mu 'yan majalisar eh, reps mu mun samu eh, miliyan 100 sanatoci mu suna da miliyan 200 eh, ni na miliyan ɗari ɗin na gaya mutane bi daga abin da na samu na shekara me suke so a yi da shi sun ce suna so aikin lantarki da shi to gashi ni gaba ɗaya a ji aikin lantarki da shi ko ko ba na ne so abin da muke cewa mu tabbata an yi ma 'yan ƙasar na adalci abin da ya kamata ya je kowane jihar a basu kayan su. haka zalika honorable bala faruk ya baiwa shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara akan kasafin kuɗin da ake ja in ja a kai. muna ba shi mai gida baba buhari shawara ya karbi wannan budget din in sun turo mai ya sa rattaba hannu amma abu da ke kansa ya tabbatar an bi diddigi wannan budget an implementing daga A to Z kada bar kowane a yi sake da kowane lamari don barnan da 'yan majalisa ke yi haɗe baki da 'yan ministoci sauran ma'aikata to nan aiki take ba maganar sa hannu ba kawai dai ya sa hannu a tabbatar abin da aka sa kowane kuɗi aka turo aka saki cewa za a aiki kaza a tabbatar kuɗin nan ya kai inda ya kamata ya kai aikin nan kuma a tabbatar da wannan aiki maganin lamarin nan kenan. To shi ma dai dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Sale Rijau ga abin da yake cewa akan kasafin kuɗin. Shugaban kasa ya nuna cewa akwai wasu gyare-gyare da ake son a yi ya dawo da wannan budget. Mu kuma a majalisar tarayya mun ce ya duba inda ba duka ba inda yake gina akwai matsala akwai wasu gyaran da ake son ya yi ya gyara ya dawo da shi za mu sa hannu. so da a samu wannan halin da ake cikin yan najeriya mu ga cewa mun kawo karshen shi akwai masu kallon ku kuna son kanku da yawa me zaka ce musu a to hakikanin gaskiya wanda duk ya ce muna son kanmu da yawa shi bai san abin da ke horo bane kuma in ma muna son kanmu to ai ya zama dole mu so kanmu ma'ana mu so jama'an mu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya